barkanku jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da kuma kasancewa tare da ku a cikin karatunmu na php from zero to hero wadda muke yi a cikin harshen hausa tare da ni shirai usman insha allahu a cikin wannan darasi za mu kalli get method so get method ɗan uwa ne ga post method so get method kamar yadda na ce are ne wadda are ne wadda yake rike data wanda data nashi suna zuwa kai ɗaya ne daga http request kun ce eh, wanda idan a http get method ma ake ce mai kai tsaye saboda are nashi suna zuwa ne kai tsaye daga request da aka kai request da aka tura zuwa http method so akwai hanya biyu da ake ayyana gate method a hanya na farko ana iya ayyana shi ta url direct from http hanya na biyu kuma ana ayyana shi ne ta form so idan aka ayyana shi ta form din shi ma kuma zai saka a form din zai saka shi ne a cikin url yanzu misali bari mu kalli bazan bazan bazan wannan abun wannan abun gaba ɗaya code din nan zan saka su a code so yanzu misali in zo in ce get zan ce get yes so echo get yes so ba zan je ni a baran shashshare wayannan abubuwan sai yanzu an ce aikin a kwance super.php so kun ga yes amma ba zan zo ni nan bari ku ga yadda zan tura request ɗin da ta nan in saka yes so zan sa question mark yes equals to wannan daidai ne kun gani ya bai shi request ne kai tsaye wanda yake zuwa ta a http get method so za ka iya a saka shi ta nan idan aka saka shi ta nan sai a yi amfani da get method so a nan ya saka shi a matsayin ari zai riƙe shi a nan wajen so zan iya sa sama da abubuwa da yawa a nan wajen ta amfani da wannan get method din ko http get method in sa abubuwa da yawa so kuma zan kira wannan abin da yake nan zan kira shi a nan zan kira shi a nan shine in zan kira shi zan yi amfani da echo sai in sa sunan key na are din wannan shine ki idan kun lura anan kun ga mun saka yes e equals to so anan yes shine ki wannan daidai ne da na rubuta shi kuma shine value haka idan muna so mu sa value sama da biyu anan nan za mu zo mu saka bayan mun gama wannan za mu zo mu ce misali ina so in ce a name ko suna equals to shuraihu usman ko sai ina so in ƙara saka wani kuma in ƙara saka wani in bashi ki nashi so za ka zo ka saka an ɗin nan wannan an ɗin za ka saka wannan an ɗin in ka saka shi so sai ka ƙara saka wani so sai in ce a age equals to goma sha biyu so yanzu ba zan je yes so ba zan zo ni nan ku gani ba zan zo nan in sa name echo name so echo age kuma so bari ku ga kun gani usman ga tuwar dina da na aji so wannan hanya na farko kenan da ake iya a aika get method a aika get request ko mu ce mai get request ko mu ce mai get method duka so duka abubuwa ɗaya ne a hanya na biyu kuma da ake bi shine ta hanyar form kamar yadda na faɗa muku form yana iya kasancewa ko abu biyu ne ko dai form ya kasance mai posts wannan post din ko kuma post a form ya kasance mai gate shine zan zo in sa gate anan so yanzu wannan ina son yin shi anan ne zan cire action gaba ɗaya zan cire action din nan zan cire action zan zo input type a wannan duka zan share su so gaskiya ni bana bana bukatan su duka ko kuma zan bar result anan so so yanzu kun ga gashi nan a name dina ga kuma age dina so yanzu idan na zo na ce a nan ƙasa misali ko in ce eh, a nan sama na zo na ce echo a get name ero zai bani fa confirm zai bani ero so ba zan yi concatenating nashi ƙara zuwa ce echo get sai ce h so a ga akwai zan share wannan tukunna already in ba ka ba dai ga ce undefined key name undefined key age so duka undefined ne bai san su ba so sai yanzu sai na zo na ce if is not is set uh, ah. is not a set name so wannan na bashi dama ne akan ya duba idan so if it's not a set ya ce echo please insert m and h else kuma fa idan an submitting so idan an inserting ya bada wannan echo din so yanzu kun ga kaga yana ce please mu saka suna da shekaru saboda mene ba su anan yanzu in zo in saka suna shirai usman shekaru na in ce 12 so yanzu idan fa na submitin wannan abun kai tsaye idan na submitin nashi wato zai dauko key na wa'annan form ɗin gaba ɗaya ya adin nasu a cikin URL ɗin nan idan ya adin nasu sai ya kuma mu dama idan aka adin so shi kuma zai ganshi a nan sai ya fito mana da shi so ba zan saba submit kun ga gashi kun ga gashi ya adin suna na Sharihu Usman and age ya adin age gashi sunan ya fito a nan ga shekarun ya fito a nan so wannan shine gate method kuma a alhamdulillahi wannan shine karshen darasinmu na super global variables wato wayanda variable wanda ba sai an ayyana su ba ana iya amfani da su a ko'ina su ne muke ce musu super global variable a cikinsu mun ga variable guda a cikin wayanda muka ce za mu gani ba ba za mu kalli env din nan ba ba za mu kalli files ba ba za mu kalli kuki ba abin da ya sa duka ba za mu kalle su yanzu ba saboda a amfaninsu shi files din nan ana amfani da shi ne file ana amfani da shi a cikin form ne shi ma ta hanyar post method so shi ma yana karkashin kuma post method ne again amma shi kamar yanzu a nan da muka saka test ne muka saka so da muka saka test a nan sai muna so kuma mu fitar da hoto ne misali mu ce hoto shine za mu yi amfani da shi misali nan zo in ce file so in zo in ce file a nan ah. so da na zo na ce file ko so ah, kun ga ya bani ko in zaɓi hoto in zaɓi wani abu daban so bari zaɓi wannan hoton so so shi idan ana so aka yana storing information na files ne kawai files ba wai rubutu ba ko password ko wani abu shine ake kiransu da wannan file din yanzu ba zan zo na in ce idan ya ga wani file mai suna dan an submitin wannan so yanzu me zai yi ko na ce get method name ba zai yi ba ko na ce get method name ba zai yi ba sai dai yanzu in ce files so files name idan na ce name sannan kuma da yake shi ma variable ne under variable so dole idan ya storin file din nan zai dauki information na files din ya ara storin nata zai dauki information na files din tun daga kan sunan files din tmp na files din da kuma a tmp shine temporary name nashi wato gunda a php zai fara storin file din kafin ya tafi da shi gaba misali yanzu yanzu a image nem so nan dai ban na shi nem nem wannan nem din shine namu wannan shi kuma wannan nem din dama wannan permanently ne yana tafiya da files so yanzu in zaɓi file a gurguje nake so na nuna mana so a kun gama bai gan shi ba so kai tsaye abin da yake faruwa sai dai mu yi da post method shi yana tafiya ne zan gwada yi da post method so muka yi da post method tabbas zai yi so yaƙi baya ganin baya ganin file ɗin ne ba gaba ɗaya ma so zan zo zan cire condition din nan in bar shi zo zallar shi kawai so undefined array key name undefined so uh, ah, inda da yake faruwa uh, input type file name ok abin da ya sa ki form ɗina ban zo na bashi daman ya karfi wannan abun ba class ba yanzu na ba shi dama so yanzu ba zan ba zan ma ce ba zan yi shi da print as kawai ba zan yi shi da print as domin mu kalli details da ke cikin wannan abun gaba daya so kun gani zai ɗauki name kun ga akwai array na name akwai sunan file ɗin zai bayar full part full part na file ɗin zai ƙara bayarwa type yanayin type na file ɗin zai bayar da shi ga shi nan image slash png sai tmp tmp shine gurin da zai store nashi temporary zai store nashi temporary kafin a wannan abin nashi kun ga gashi ya bayar da shi temporary a cikin abin php ne yake storing na temporary files so arrow shi kuma ba zero uh, it means that it's not arrow kun ga size shi ga size shi nan in in uh, in milli uh, in wannan bytes ga size shi nan in bytes so wannan kenan akan uh, files so amma abin da yasa ce ba za mu yi amfani shi ba shi yawanci idan kuka ga in za mu yi project za ku ga mun yi amfani da shi sai ku fi fahimtar shi a shi ma kuki idan ya zo project namu ka ga yadda za mu yi amfani da shi n da yake nufin environment shi ma duka za mu zo wannan amma a syllabus namu da nake bi so babu shi a ciki su kuma na so in bi duk abin da yake cikin syllabus din ne ka mu haɗu da ku a bidiyo na gaba mun